This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC ke muku magana kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar ma za a jin sashen Hausa na murya Amurka ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanne. Akan intanet muna nan idan aka tattana viewhouse.com ko kuma sashen hausa.com. tare da salama a gare ku jama'a muna fata kuna lafiya bello habib ladan cinta da ladan ibrahim a yawa a daidai wannan lokaci ladan iyakan labarin suke to bello dubban jama'a ne suka cincinin da tsakiyar birnin moscow domin nuna su game da kashe shugaban yan adawa nan boris nemtsov Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin yi wa majalisun dokokin kasar jawabi kana sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai fara ran gadi gobe litinin idan sarkin ya kai mu zuwa wasu kasashen turai ciki kuma har da kasar saudi arabia to ma da lalata da kanan labarai wai me ake ciki ne game da batun tumbuke shugaban hukumar zaɓe a najeriya wani zubin a ce ma shi professor jiga murabus har ma a yanar gizo an ji an buga za ku ji abin da aka buga dan anjima jima kaɗan sannan menene gaskiyar farcin shugaba jonathan game da kamo abubakar shekau shugaban boko haram maganan kama shekau ba wanda zai sa rana ba wanda ya sa ya sa ranan kama kowa za mu taɓa wannan batu shi ma dan anjima kaɗan sannan grace alheri za ta kawo shirin bishara amma bari fara da cikakkun labaran duniya tare da sallama dubban jama'a ne suka yi cincirin a tsakiyar birnin moscow domin nuna takaicinsu game da kashe shugaban dan adawan nan mr boris nemtsov sautari mahukuntar kasar rasha ba su faye ba da umarnin a yi zanga-zangar lumana ba amma wannan karon nan take gwamnati ta amince da a wannan maci nansob dai shi ne zai jagoranci gangamin nuna kyamar gwamnatin putin a moscow amma yanzu mutane sama dubu hamsin ne ake sa ran su fito domin nuna alhininsu ga kashe wannan dan talikin mutumin da shugaba barack obama na nan amurka ya bayyana a matsayin jangwarzo mai kare haƙƙin mutanen rasha yanzu haka dai 'yan sanda sun shiga farautar waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki na harban shi har sau hudu sa'ilin da yake cikin mota shi da wata mata lokacin da suke kokarin tsallake wata gada a daren juma'a kuma ita matan ba abin da ya same ta yanzu haka dai mutane sun ci gaba da sahuran kallo a daidai inda aka shi wannan dan talikin shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce wannan kashin ya yi kama da wanda aka shirya shi da niyya ya bayyana cewa babban abin takaici ne kuma ba za a kyale ba Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin wa majalisun dokokin kasar jawabi na haɗin gwiwa. Firaministan ya faɗa yau a tashin jirgin saman Ben Gurion cewa yana kan hanyarsa ta zuwa ziyara ne mai cike da tarihi wanda zai batu a kan sarrafa makamin nukiliyan Iran. Sai dai kuma a waje ɗaya fadar White House ta nuna hushinta ga kakakin majalisar wakilai john bona domin bai tuntubi kowa ba kafin ya amince ya baiwa shi prime minister netanyahu goron gayyata domin ya wa majalisun kasar biyu jawabi wannan ya sa wasu 'yan jam'iyyar democrat ke cewa za su kaurace wannan jawabi na prime minister netanyahu wanda zai yi ranar talata mai zuwa idan allah ya kai mu ita ma mai baiwa shugaban kasa shawara a harkokin tsaro susan rice ta bayyana wannan yunkuri na netanyahu a matsayin tsarin da ke neman wargaza dangantaka ta ce a cikin satin da ta shige dangantaka tsakanin isra'ila da amurka na ƙara kurkucewa ne shi dai netanyahu wanda zai sake tsayawa takara ya faɗa yau lahadi cewa zai yi duk abin da ya dace domin ganin ƙasar isra'ila ta samu ci gaban da take bukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai fara ran gadi gobe litinin zuwa wasu kasashen turai ciki kuma har da saudi arabia cikin batutuwan da zai tattauna da mahukuntan kasashen da zai ziyarta sun hada da kokarin kawo ƙarshen kungiyar isil da batun makamin nukiliya na iran sai dangantakar da ke kara zafafa tsakanin amurka da ƙasar rasha sai dai kiri zai fara yada zango ne a geneva inda zai yi wa kwamitin kula da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya jawabi kana ya gana ta takwararsa segrel lavrov wannan tattauna wanda kiri zai yi ya zo daidai da lokacin da amurka da sauran wasu kasashen yammacin turai ke ta kokarin ganin rasha ta biyar yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ukraine kana aka bukaci moscow ta kawo ƙarshen nuna goyon bayanta da take yi ga 'yan aware sai dai matthew ranzowski na cibiyar sharhin al'amura ya ce ɗan takaitaccen lokaci da za a ci gaba da kasancewa da batun rasha da ukraine na ci gaba da baiwa amurka haushi da ita da ƙawayenta shugaban kasar venezuela nicolas murado ya shaida wa wani gangami jiya cewa gwamnatinsa ta kame wani direban jirgin saman amurka da ake tuma da leƙen asiri mr maduro ya faɗa jiya a ta cire cewa sun kame wani direban jirgin saman amurka wanda ɗan ƙabilan nan ne masu magana da harshen spaniyanci kuma yana ɗauke da bayanai daban-daban ya ce yanzu haka dai yana na yana amsa tambayoyi sai dai shugaban bai ba da cikakken bayani ba ko wannan direban ɗan kasuwa ne ko soja ko kuma direba ne mai zaman kansa haka kuma ya ce ba wannan ne kaɗai ba yanzu haka akwai wasu sauran amurkawa da suke tsare waɗanda ake tuma da aikata wasu ayyukan leƙen asirin ƙasa. baki da labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madala har yanzu fa batun cire shugaban hukumar zaɓe wato farfesa tahiru jega a najeriya ko aika shi hutun dole na daga cikin manyan batutun da 'yan najeriya da ma wasu a duk faɗin duniya suka mayar da hankulansu a kai a halin yanzu saboda haka na kawo kakakin hukumar ta inec nick dazan ya gama na gaskiyar lamari mr dazan menene gaskiya akwai makarkashar da ake yi a halin yanzu na tambike shugaban hukumar ku ta inec a matsayinmu na hukumar zaɓe ko akwai wani makarkashiya irin wannan mu gaskiya ba mu da masaniya don bisa ga abin da ke faruwa tun kaman zan ce eh, kaman wata guda da ya wuce har zuwa yanzu ba jita-jitan da ba a yadawa wani zubin shi a ce ma shi professor jigaya murabus har ma a yanar gizo an ji an buga Ah, wata wasika ta bugi ana cewar ma ga shaida cewar yayi murabus ah, da makamantansu to muna jin irin wa'annan amma ah, ba wani tushe a cikin wannan jita-jitan abin da ya sa na faɗi haka shine kawo yanzu muna nan muna aiki ga dangadan a nan hukumar zaɓe kuma ma muna ƙoƙarin mu daɗa inganta zaɓuka da za mu yi a wannan wata. saboda haka wannan abu ma yana zama mana kaman jita-jita ne kamar yadda nake faɗi kuma an ka duba bisa ga kundin tsarin mulki in ka duba sashi 157 inda eh, kundin tsarin mulki ya zanar karara matsayin hukuma wato chairman din hukumar zaɓe da eh, kwamishinoni na tarayya yadda za a iya cire su shine kawai idan ala misali mutum ko ya yi murabus da kanshi ko kuma an same shi da laifi sa'annan kuma laifin nan an gurfanar da shi a gaban majalisar tarayya majalisar tarayyan ita ma ta gamsu da cewar ya yi wannan laifi shine za ta ce ya sauka baccin haka kuma shine idan kamar yana da wani eh, rashin lafiya na tsanani wanda zai iya hana shi wannan aiki to wa'annan eh, ka'idodi eh, kamar da aka zanar a kundin tsarin mulki eh, bisa ga wa'annan ne shugaban hukumar zaɓe ko kuma kwamishina na tarayya na zaɓe zai iya barin aiki to kawo yanzu duk wa'annan ba su taso ba to me ke a halin yanzu Professor Atairu Jega kawo yanzu yana cikin cikakken lafiya yana aiki ka'in da na'in ya tabbatar da cewar an yi ingantacciyar zaɓe kuma komai mu a bisa bangaren mu na tafiya daidai kuma kamar yadda kullum nake faɗi mu tun ba yau ba ma a shirye muke mu aiwatar da wa'annan zaɓuɓɓuka. Akwai hutu na watanni uku da ake ta raɗiran cewa dole za a iya tursasa shi ya ɗauka. Me gaske magana? Eh to mu a fahimtar mu na dokokin aiki na na ma'aikatan gwamnati eh, wannan ya shafi wato kamar ma'aikata ne iri na wanda ce aikin gwamnati kamar yadda aka sani ai su a matsayinsu ba na aikin gwamnati ba ne wato na siyasa ce wato abin da ake kira a turance political appointment kuma bacin haka kamar da na bayani yana da nasaba da kuma kuzori ko kuma eh, ka'idodi da kundin tsarin mulkin Najeriya ta shimfiɗar. Kuma duk in za a ɗauki wani mataki to ya zama tabbas a bi wa'annan ka'idodi. Kuma aka bauɗe musu to ya nuna kenan shi ma kan shi shi Professor Jega ko kuma duk wani kwamishina da aka cire yana iya zuwa kotu ya tunkari wannan siga da za mishi. Yaya dangantakar shi Farfesa Jega da shugaba Goodluck Jonathan? a mu na hukumar zaɓe mu muna cin gashin kanmu ne kamar yadda doka ya tanadar kuma ba da masaniya ko akwai lokaci da shi professor eh, jega ya ɗauki wani umarni eh, daga wajen shi president goodluck jonathan wanda ya bauɗe ma dokokin zaɓe kuma kamar yadda mu muke gani kuma muke aiki da shi professor jega bai taɓa nuna mana kan ana ba shi wani umarni ba kuma bai taɓa ce mana akwai saɓani tsakanin shi ko da shugaban kasa ba ko kuma da sasun nan domin kullum hakikanin gaskiya muna hulɗa da duk shugabannin siyasun nan ba mu nuna bambanci ba mu nuna fifiko. a ƙarshe zaɓe na nan za a yi 28 ga wannan wata na maris in allah ya damu mu a ɓangaren mu za a yi zaɓe a wannan rana domin a shirye muke mu aiwatar da wannan zaɓuɓɓuka mun gode nick da zan kenan mai magana da yawon hukumar gudanar da zaɓe mai cin gashin kanta a najeriya inec mun gode mr dazan to madalla mun gode talaka ka bar kuka a kuri'ar kayancinka ka rike makamanka a kwanakin baya rahotanni na cewa shugaba goodluck jonathan ya alkawarin kamo shugaban boko haram abubakar shekau kafin babban zaɓe da ke tafi a wannan wata to na kawo mai magana da yawan gwamnatin najeriya mike omeri domin ya gaya mana gaskiya mr omeri da gaske ne jonathan ya ce zai kamo shekau kafin zaɓe abin da ya ce shine a yi kokari a kamo shekau kafin lokacin kuma a fatan shi shine a yi kokari a tabbatar cewa an samu isasshen zaman lafiya da zai iya a a yi zaɓe ba ma zaɓe ba da mutane su koma kasashen garuruwan su ci gaba da rayuwarsu na yau da kullum kamar yadda aka saba yi maganan kama shekaru ba wanda zai sa rana ba wanda ya sa ya sa ranan kama kowa irin wannan abin tun da tuntuni ma ba a kama shi eh, nan tsaye ba so kaga dai ba zai zama daidai ba ne a ce shugaba ya faɗa ka shugaban jonathan bai ce zai kama shekaru kafin ranar ba amma ya ce duk kokarin da za a yi in za a iya kamo shi kafin ranar za a kamo shi in babu ma za a samu isasshen zaman lafiya a wannan wurare. tambayoyin da jama'a yanzu suke ta yi shine me yasa sai yanzu ake samun waɗannan nasarori da zaɓe ya kusa me yasa shekaru biyar da suka wuce har aka zo wannan lokaci ba a samu nasara irin wanda ake samu yanzu ba in ka duba ma ba shekaru biyar ba don shi boko haram ai ba shekaru biyar da suka wuce aka fara ba da jima aka fara ya tun kusan 2007 aka fara sai dai sanani ne bata kai ga yadda take haka ba kuma na maka bayani akan cewa a lokacin bamu da kayan isasshen kayan yaki kuma kayan yaki ba sabulu ba ne da cingan da za a shiga shago a saya a kama hanya a je a yi amfani da ita a'a sai ka neme sai ka nema sai ka nema wurin masu yi in sun karba oda su yi kera maka kafin ka biya ka dauka kuma tun lokacin da abun ya fara zaman tun da sunanani da muka fara neman shi yasa a lokacin ma muka je wurin masu shi kamar america da sauransu ko za su ba mu taimako kafin mu samu namu a cikin wannan lokacin daga nan zuwa nan daga can zuwa nan shine har muka samu oda in ka tuna kwanakin baya gwamnatin najeriya ta nemi wata bashi na tsakanin gwamnati da gwamnati da wasu kasashe domin a tabbatar an samu isasshen kayan yaki da zai taimaka ma sojojin nan to yanzu ne suka fara shigowa ya zo daidai da Allah ne Allah ya kaddara kan cewar zai zo daidai da lokacin zaɓe kuma za mu samu saukinta kafin zaɓe so kuma alhamdulillah mun gode wa Allah da wannan din ya zo yanzu da ake ta samu waɗannan nasarori a arewa maso gabashin najeriya sai dai kuma bamabamai musamman ma a tashoshin mota suna ƙara tashi suna ƙara karkashe mutane mr omeri me ake game da wannan dalilin da kaga haka din domin inda suke su 'yan boko haram an ga an tawargaje su da yawan su suke gudu su shigo inda suna ganin da sauki-sauki da za su yin gefe bam da sauransu shi yasa ka gani suna zuwa inda ba wani da ake kira da su soft target kamar tashar motoci da inda ake taruwa hakan nan to abin da ake yi shine da 'yan jarida da al'ummar najeriya da duk 'yan sanda da kowa yanzu an sa an ba da shawara akan a bude ido a sa ido a kula idan an ga irin mutane masu wanda ba yarda da su ba ko baki masu shigo gari ko anguwa a bincike su ko kuma a kai kara maza maza domin tuhohin eh, eh, soji da masu yan sandan bincike zo su duba su gani yadda ake eh, daidai wa daida kuma ba wai za a zo don ana zargin ka kwana ka sai a zo kawai a a ce kai mai laifi ba Mike Omeri kenan kakakin gwamnatin Najeriya mun gode sosai Mr. Mike Omeri. na gode kwarai da wannan dama a tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogon mai yanzu karfe goma na safe da mintuna goma sha biyar ɗaya daga cikin manyan batutuwa da 'yan gwagwarmaya na kare haƙƙin bil'adama suke ta kokawa kai shine yanke hukunci ba tare da shari'a ba to a najeriya har yanzu ba daina haka ba ga wakilin murya amurka abdulwahab muhammad a bauchin najeriya Yau a garin Bauchi wata mata da ake kyautata zaton 'yar ƙunar bakin wake ce ta gamu da ajalinta a lokacin da gungun jama'a suka yi mata dirar mikiya a sashen kasuwar 'yan gwari da ke kasuwar mu da lawal a Bauchi. Ga dai ƙarin bayani daga bakin wani gano da ya bugo mini waya kan wannan batu. ɗazun na an sami akwai wata mata ne da aka same ta da bom an kashe ta kuma. Sallah a nan mu da lawal ne wajen kasuwar gwarin nan. Eh. wallahi an yi za a caje ta tazo za ta shiga kasuwa ta ce ba a caje ta ba aka yi aka yi aka ce ba a caje ta ba aka matsa lalle lalle an ga kwana biyu ne a bayanta a jikinta din kuma ana suspectin kaman kayan abubuwa explosive device eh. to kawai kan ce kobo in ga maka aka ci gaba da dukanta aka zo wani soja wai ko ya kwace ta ne aka sa ta a mota keke na ga abin da keke na din nan eh. daga baya dai matasa suka hana Ashe dai abin da ya kare dai an fito da ita aka bibbige ta nan aka samu da ta aka kona ta wallahi to yanzu haka yanzu yan sanda sun yi kodonin gurin gaba daya mun kun je gurin to amma daga baya yan sanda da suka zo sai suka hana mu za ka eh, BBR na jin ko police commissioner ne an ce shi DPO na yayin gurin eh. ya sa eh, abin nan a tattara gawan da kaya din a sa a cikin mota ta da gawan Mm, to yanzu mun bar dai mu da lawadin ne saboda an riga da abin ya dan abin ya dan ya lallafa eh. shi ma kakakin hukumar yan sandan jihar Bauchi DSP Haruna Muhammad ya tabbatar da abkuwar lamarin yau dai da misalin karfe bakwai na safe mun samu labari cewa wata yarinya ta zo za ta shiga kasuwar mu da lawal an so a caje ta saboda game a jikinta saboda suna yin wannan abubuwan dama rutin sai da ba da kanta a caje ta eh. to dalilin haka da juya za ta tafi sai mutane sai suka yi ca a kanta suka je suka samu wuta taya gwamna ta kone to da muka samu wannan kafin mu garzaya ta ga ta kone Allah ya yi mata rasuwa sai dai mun killace gurin sannan kuma mun je da mutanen mu wanda suke warware ababuwan fashewa yanzu dai mun kokari mun kwantar da hankula mun tabbatar da doka da oda a wannan guri muna patrolling wannan area ya gawan ta yake ciki a halin yanzu hmm. police uh, sun dauka sun kai asibiti mun samu labarin wani dan sanda ya kashe ko shugaban su ne me ya faru ne to ai abin da ya faru uh, akwai shugaban uh, yan sanda na mobile na Bauchi squadron wato superintendent of police Chris Eza da misalin karfe goma sha ɗaya yana ya je ran gadi saboda ya dinga binciken polisawa da suke aiki a hanya sai je wani point namu na binciken ababen hawa da ke Amadu Bello lowage Sai lura sai wani cikin 'yan sandan bai sa kaya yin da ya dace ba ya yi improper kenan. Eh. To yana kokari ya yi challenge nashi shi kuma wannan koya aka yi ya bude masa wuta. A yanzu dai an kama shi wannan wanda ya bude wuta din sannan kuma ana bincike kwamishin na 'yan sanda ya ba da umarnin a binciki wannan al'amari saboda sanin musabbabin abin da ya sa shi wannan 'yan sanda ya wannan aika-aika. akwai bayanin da ke nuna cewa shi wannan shugaban mafol din yana matsa ma kananan ofisoshi haka to a wannan ranar masan da suka dan wato musayya to shine dai kawai wannan dan sanda kawai bude masa wuta kuma ya kai kansa maku hukuma yan sanda ya ce muku ga abin da ya aikata to wannan kuma ra'ayi ne na mutane amma abin da nake gaya maka shine shi ya je ya yi visitin nasu aka samu disagreement shi wancan dan sanda ya je bude masa wuta Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya Sharawa ya kide na kuka uwa mabada Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad ga garas da shirinmu na gaba. Shi zai biya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. kafin mai sallama da Malam Andarawus Riga wanda yake ba da gudunmuwa ga bukatar zaman lafiya da kuma ganin an gudanar da zabuka lami lafiya a Najeriya. Ya bayyana yadda talauci yake neman dishi tauraron ilimi a arewacin ƙasar. Eh mun san ilimi gaskiya ne muna kokarin neman shi mu especially ne na yan arewa to amma batun talauci da ake magana an waye gari yau mutum na da 'ya'ya hudu ko biyar safe ya tashi ba abin da zai ci kuma ba shi da sana'a da zai yi su ma ya'yan nan kuma za su je makaranta ba kuɗin da zai ba su tafi halitta ma an sun jima ma ba abin da za su ci su kuma in ya dawo misali a ce ma ya yi kokari ya karkara yaran sun samu sun samu sun yi karatu sun gama ba hanyar da za su samu abin da za su ci ba aikin komai to kaga hudu ba shi da shi tsakanin shi da dan kullun shi gara dan wanda bai da abin yi ai bude shi ji na tashin hankali zai faru sannan ya je ya samu abin da zai ci ganin ki ai in aka tashin hankalin me shi zai gudu ya samu gani me shi zai gudu ya samu tunanin duk bai wuce na haka ba amma ni kiran da nake ni karatun ta na na zauna lafiya ni hakuri talauci wannan ai ba abin da ke dorewa su ikon Allah ubangiji Allah zai iya mana iyaka da shi idan mun tashi da mun jajirce ta hanyar noma noma da sauran 'yan ah, ƙananan sana'unan da muka rena sannan kuma ai kun ga kamar misali yanzu an waye gari inda ka duba a layi kake za ka ga shago kamar ɗari biyu ɗari ba ko a layi sai ga shago ɗaya to wannan rashin aiki da rashin hanyoyin da za a samu aiki ya sa kowa ya samu ɗan jala naira ɗari biyar ne ya san cewa zai sayo sabulu ya yanyanka da ɗan omo haka da sauransu yana samun ɗari biyu ɗari ga wannan ma babban abin sha'awa ne a nan shawarar da zan bayar abin da magabatanmu da suka shiga suka yi suka hira da su gidajen rediyon nan muna saurari su abubuwan da suke suka faɗi to ai dai shawara haka take kira da shawara shawara nan kuma ita ce dai kamar abin da na maimaita da cewa mu zauna lafiya kada mu bari a jawo mu da sunan cewa mun tashin hankali muna hangen za a bamu wani abu ko zai kawo ko kuma masu wanda ake dan lika dan wani abu a ce su fi tashin hankalin misali sai mu misali mu duba kasashen mu makwabta halin da suka shiga inda ya akwai kasashen da yanzu haka muna da labarin duk a rediyo daga cewa an kashe dan majalisa an kashe wata yana ga kai kuma talaka ai in ba zama lafiya ba da za a ci nasara in ba zama lafiya ya suna ma da ake dan hange ana yi da dan noman da ake ina duk da muna rena shi ba da za mu yi shi ni sha'ara ta da suna a daure a zauna lafiya a daure a zauna lafiya kuma a ƙara fahimtar juna a yi cuɗanya da juna ƙungiyoyin nan kuma da suke ta haɗa kan musulmi da kirista ina jirgina musu ɗari bisa ɗari don a gaskiya alhamdulillah ko mun gode wa Allah limaman kiristoci da musulmi suna ta kira yanzu a zauna lafiya a fahimci juna wannan ba ƙaramin abin alheri ba ne ubangiji Allah kuma ya ƙara taimako mai ba mu nasara ya a yi lafiya a gama shi lafiya kullum a da'ar da mutum kenan. kafin mai sallama da kai bari in sake komawa kan wannan batun talaucin nan da ka ambata to in za a kwatanta halin da ake ciki yau a fannin tattalin arziki da kuma abin zaman gari da kuma halin da mm. wanda lokaci ne aka fi samu da talauci yanzu kuma ya zama sanadin tashe-tashen hankali a gaskiya batun talauci tashin hankalin kusan ce ba talauci ke haddasa tashin hankalin kaɗai ba fa wani bangaren yana taka rawa to amma tashin hankali na biyo bayan wani ya jiga wani jita-jita domin idan har ba za mu rika jita-jitan nan ba ko mun ji mun ki ɗauka wadda muka zo ta kirki mu ɗauka da ba ta kirki ba mu ɗauka to a dole mu zauna lafiya domin dama ai da zarar ka ji wani ya ce an ce ka ce ɗin wuri kaza an faɗi kaza an faɗi kaza mun ji sai kuma ka ɗauka an ce an kashe mutum kaza wuri kaza an yanka mutum kaza wuri kaza a'a ai mutane kaza ba sa samu ba haka bane idan dai kana kama jita jita ba za ka taɓa zauna lafiya ba shi kuma talauci ta karawar da yake ai ko da can da talauci tunda ai na taso ni da a wayau na kamar shekara hamsin da ta wuce na taɓa sai da ce ga gaɗa na yi kuma ana taro uku kenan irin kuɗaɗen da can lokacin kwanmu mai kuda ko domin na sai da fiye gida ka lokacin ma'aikala za mu je mu yi mu yi mu yi mu abu amma kuɗin da daraja mu zo kuma wannan kuɗin sun fitar mu kwana biyar ko bakwai muna amfani da su. in gani a ci abinci mai kyau a sha mai kyau duk da arha hatsin sauransu a wannan lokacin kuɗin kuma akwai daraja to amma yanzu kuɗin ba daraja. Ka taso ka je ka samu misali ka samu naira dubu biyar. To dubu biyar ɗin nan in dai kun kai kun hudu ba da za a yi taimako sati biyu kuna ci. in dai za ku cinye ke sai dai za su haɓar to kowannen ma kawai ai ba karamin abin tashin hankali ba ne amma duk da haka da mutum ya daure ne rike gaskiya ya yi haƙuri ya san cewa Allah ke bayarwa a to ai ba abin da bai da iyaka shi kan talaucin ai alhamdulillah muna ganin sauki yanzu tunda kowa na tashi yana nema haka yake Nan kuma za mu sallama da Malam Andrawus Riga sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. yanzu a madadinsa da kuma a adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jiya kin karbi katin zaben ki a ban karba ba terms din mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun katin su ba, shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su an katuttukan su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka yanci katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ka yancinka ka rike ka? Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Babu shakka duniya a tafin hannunku ga Ladan Ibrahim a yawa ya kawo mana takaitattun labarun duniya. tabare vasgus ɗan shekaru 72 ne kuma likitan cutar sankara ya zama sabon shugaban kasar uruguay wanda wannan shine wansa shugaba zagaye na biyu ya dai taba zama shugaban kasar daga shekara 2005 zuwa shekara 2010 wanda dokar kasar bata ba da damar zamawa shugaba a jere ba mustapha cruz dai ya karbi ragar mulkin kasar ne daga hannun sannan dan yakin suwarka noken nan jose mujika sai da dukansu biyu suna jam'iyya guda ce wato jam'iyyar broad front coalition wadda ta daɗe kan mulkin ƙasar a lokacin mulkin mujika ƙasar ta halatta shan taba wiwi da kuma damar zubar da ciki kana an san tsohon shugaban ne mai matsakaicin rayuwa tare da son tuka motar da bata da ɗaukar ido irin baswaja mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya buƙaci shugaban mai barin gado da ya aikewa wanda zai gaje shi sakon taya munna lokacin kaddamar da shi biden ya bayyana takaicinsa na soke halarta bikin kaddamar da sabon shugaban ya ce yanzu shugaba barack obama zai tura mataimakin sakataren ayyukan gona ne krista haida da mukaddashin jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya michelle sison domin su halarci wannan bikin. Takaitattun labaran duniyan kenan daga wajen Ladan Ibrahim a yawa. Jama'a, abin da muke da shi kenan baki ɗaya sai kuma gobe da sanya asuba idan Allah ya sa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu amma da dan shi Ladan Ibrahim a yawa wanda ya kama labaran duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya haɗa mana sauti ya ba da murni sai injiniyan Greg Burns. Ni Bello Habib Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ne ke cewa a je voahausa.com ko sashen hausa.com domin labarai da shirye-shirye masu zafi da damin su kuma masu daɗi. Assalamu alaikum, mu kasance a cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.